This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye shiryen kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar ana iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da alol da kuma niyyar dukkan su fa a zangon FM. Ana ma iya sauraron wannan shashi ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. jama'a masu auren masu salamu alaikum yanzu ma tare da ladan ibrahim a yawa da kuma sauran abokan aiki sahabu imam aliyu ke farin cikin jan ragaman shirin a daidai wannan lokaci allah ya san ya ma talakawan adama ga shi abin da ke da su na riga na ɗauki alkawari ne to wannan da kaddama da kake ji wasu ne suke son su kawo rudani da zummar cewa su ai an karkata akalar wannan kuɗi zuwa wani wuri shugaban kwamitin kudi a majalisar dokokin jihar adama abubakar abdulrahman wadda aka dakatar da kuma kwamishinan yada labarai a jihar ahmed sajo za mu kawo muku rahoto bayan labaran duniya muna kuma tafi da shirin kallabi na maryam dauda da sharhin da wasu jaridun hausa suka yi a makon nan har da kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuma masu sauraro ka bari akwatin sakonni yanzu sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta kasance a wannan hantsi. masu saurari assalamu alaikum sojojin saman amurka sun ce sun kai hari da nufin kama sanannen dan ta'addan nan da ake kira jihadi john sojojin saman na amurka sun ce sun kai wani mummunan hari ne da niyyar ganin sun kai ga damke muhammad yan wazi kuma sun kai hari ne a babban tungan yan kungiyar isis da ke raka a syria kamar yadda mai magana da yawun ma'aikatar tsaron amurka peter cook ya faɗa jiya alhamis a cikin wani jawabin da shi fita ya sanya wa hannu ya ce harin wanda su kai daren alhamis suna nan suna tantance irin nasar da suka yi kuma za su ƙara fitar da bayanai da zaran bukatar hakan ta taso shi dai wannan ɗin taliki da ake ƙoƙarin ganin an kai gare shi ya yi sa ne a ƙasar birtaniya kuma sautari an sha ganin sa cikin hoton bidiyo yana filla kanun 'yan kasashen yammacin turai da kungiyar tasu ta kama wasu daga cikin waɗanda ya fillewa kai har da 'yan jaridan nan na amurka wato steven sotloff da james foley sai kuma ma'aikacin jin kai na amurka mai suna abdulrahman kasin da kuma david hannes shi ma dan aikin jin kai ne na kasar birtaniya hawa kuma akwai dan jaridar kasar japan kenji goto da dai sauransu yan wasi wanda aka sha gani a faifan bidiyo daure da bakin mayafi ya rufe huskarsa yana dauke da makami a makala a hammatarsa abokansa da suka san shi sun ce ya shiga wannan kungiyar ce jim kaɗan bayan tafiyar da ya yi zuwa kasashen afirka da ƙasashen gabas ta tsakiya Ƙungiyar Tarayyar Turai ta amince da baiwa Afirka dala biliyan biyu domin magance matsalar talauci da kuma kwararar 'yan nahiyar zuwa ƙasashen yammacin Turai. Ƙungiyar ta ce yin hakan zai bunƙasa tattalin arzikin nahiyar da matsalar tsaro da samar da sa wato da samarwa nahiyar damar warwala. wannan duk yana zuwa ne ƙarƙashin ta ko kuma a ƙarshen taron da shugabannin ƙungiyar suka yi da shugabannin afirka A kuma shugabar jamus angela merkel ta ce za su ƙara yin wani taro da shugabannin na afirka a cikin ƙarshen wannan wata ko kuma a farkon watan gobe a ƙasar turkiya domin duba yadda za a shawo kan matsalar kwararan 'yan afirka zuwa nahiyar turai sai dai kuma turkiya tana ganin kokarin da kasashe kamar jamus da sweden da slovenia da wasu kasashe da ke cikin ƙungiyar tarayyar turan suke yi na zamo mata wata barazana ga bakin iyakarta musamman daga dubun dubatan 'yan gudun hijira da ke neman mafaka da suka fito daga afirka ta tsakiya wasu sassan afirka da kuma asiya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban amurka barack obama ya aike da sakon taya murna ga shugaban yan adawa na kasar miyama sun ci game da nasarar da jam'iyyar ta samu a zaben yan majalisar dokokin kasar da aka kammala cikin wannan satin sakamakon zaben ya nuna cewa jam'iyyar ta ansunci na national league for democracy ita ce ta lashe zaben da tazara fadar white house ta ce shugaba obama ya kira ita ansunci din domin yaba mata na irin ta wajen sadaukar da kanta na tsawon shekaru domin ganin an samu zaman lafiya da ingantaccen demokradiyya a kasar ta na miyama wato bama haka kuma shugaba obama ya lura cewa wannan zaben tare da samar da sabuwar gwamnati wani babban mataki ne da zai ciyar da kasar na bama gaba musamman ma a kan harkokin demokradiyya tare da inganta zaman lafiya har wa yau shugaba obama ya kira shugaban kasar na myanmar shugaba tencent inda ya nuna masa muhimmancin mutunta sakamakon zaben wanda shine ra'ayin 'yan kasar ta bama sai dai kuma fadar ta white house ta ce har yanzu akwai bukatar ganin an yi wasu gyare-gyare a cikin dokar kasar wanda hakan zai iya baiwa ita an soci daman zamowa shugaban kasar a jiya alhamis shugaba barack obama kuma ya ce an ɗage takunkumi da aka sa wa ƙasar liberia mai magana da yawon fadar white house ned price ya ce wannan ba karamin ci gaba ba ne ga kasar wacce ta fito daga cikin yakin basasa a shekara ta da uku kuma ta tsaya tsayin daka domin ganin ta karfafa tsarin demokradiyya da harkokin tattalin arziki a kasar ta liberia france ya ce kasar ba ta tsaya a ganin ta taka rawar gani a wato wajen harkokin karfafa demokradiyya ba kawai har ma yaƙi da cutar ebola wacce ta nemi kawo wa ƙasar cikas a daidai lokacin take ƙoƙarin haɓaka harkokin tattalin arziki ko da demokradiyya da samar da ababen more rayuwa ga 'yan ƙasarta tare da inganta matakan tsaro sai dai fadar ta white house har yanzu ta ce da sauran rina a kaba a ƙasar domin ko akwai batun ganin majalisar ɗinkin duniya ta tsame hannayenta daga harkokin tsaron ƙasar tare da ganin an samar da zaben shugaban ƙasa a shekara ta sha bakwai sai dai price ya ce ba shakka 'yan ƙasar ta liberia shirye suke su rungumi wannan babban ƙalubale. labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc To madalla ranar laraba cikin wannan shiri mun kawo muku rahoto kan rikici da ya kunno kai a majalisar dokokin jihar Adamawa kan yadda za a yi aiki da kudade naira biliyan goma sha ɗaya da kuma kudin tallafawa jihohi da jihar ta samu daga babban bankin Najeriya. shugaban kwamitin kudin wanda ke neman tada kayar baya kan wannan batu abubakar abdulrahman a wancan rahoto da muka kawo muku ha ya yi barazanar cewa za a dakatar da ko kuma za su tsige shugaban kakakin majalisar dokokin jihar to shi majalisar ta dakatar da shi kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da ibrahim abdulaziz ya aiko mana yanzu haka da ya rikici nan da ya kunno kai a majalisar dokokin jihar adama na faɗaukan sabon salo lamarin ma da ya kai kakakin majalisar dokokin jihar dakatar da dan majalisar nan da ke kan gaba wajen ganin an bincike da gwamnatin jihar ke ma kashe kudaden da taranto da kuma batun naira biliyan goma sha ɗaya da gwamnatin jihar ke son kashewa a wasu ayyukan da tun farko ma ba sa cikin kasafin kuɗi tun farko dai dan majalisa din da aka dakatar honar abubakar abraman wanda ma ke wakiltar mazaban mobi ta kudu ya ce manufar yunkurin da suke yi shine a tabbatar da daidaito allah ya san ya ma talakawan adama ga shi abun da ake da kudi su na riga na ɗauki alkawari ne na ɗauki alkawari zan yi aiki mutum dai baya zama ɗari amma dai tamanin da wani abu zan aikata in na zo wurin aikina ni ban san bindo ba don bindo mai gidana ne kuma ni ban san kowa ban san speaker ba ni na zo aiki tsakanin amana ne aka ɗora mini shine aiki na in mun gama aiki kuma mu je mu yi wannan tsakanin mu ne da su amma batun aiki kan nika zai ya ma talakawan adama ga shabun da da kuɗin su baya dai ga dakatar da wannan dan majalisa na tsawon watanni uku hakanan ma kuma shugaban majalisar dokokin jihar adamawan kabiru mijin yawa ya ma rusa dukkanin kwamitocin majalisar dokokin jihar yayin da a bangare guda kuma ya fita da dan majalisar dokokin jihar da suka kara da shi honorable rufai ahmad da ke wakiltar gombe daga zauren majalisa to ko anya wannan ba bita da kulli ne ake so yi ga yan majalisar da ke adawa da bangaren shugaban majalisar Honorable Hassan Burguma shine shugaban tsohon kwamitin yada labarai na majalisar. wannan muna yin shi ne don gyara ba za mu mai da majalisa ya zama wurin taro 'yan tasha ba in kai ce kai honorable ne dole ne kai dressing kanka honorable member in kana da matsala kuma za ka na shi ne cikin gidan ma kana da matsala ba kan titi za ka fita ka je kana surutu ba za ka tara iyalanka ne ka gaya musu ga yanda za mu bi wannan mai laifi a bashi lefi sannan babu wani eh, abun da majalisa ta yi wanda ba bisa ka'ida ba in dai akwai abun da majalisa ta yi wanda ba bisa ka'ida ba ai sai ya gaya mana ku kuma sai ku bincike ku gani. to ina batu rusa duk kwamitoci. a lokacin da aka ba da kwamitoci ba mu tabbatar da iyakan sanin wannan a wannan eh, bangare ba eh, saboda haka haka bayan watanni hudu nan mun duba ai akwai waɗanda misali mun ba su judiciary da kamata a ba su judiciary ba mu rusa mu dawo da wannan cin garan bawul ne kuma da menene wasu na ma zargin cewa da hannun bangaren zata zuwa a wannan takaddama ganin cewa ko a 'yan kwanakin nan sai da 'yan majalisar suka gayyaci kwamishinan kudi na jihar domin ba da bahasi batun da kwamishinan da labarai comrade ahmad saju ke fa ta zargin cewa da hannun bangaren majalisar zata zuwa to wannan takaddama da kake ji wasu ne suke son su kawo rudani da zummar cewa su ai an karkata akalar wannan kudi zuwa wani wuri wannan ku ƙarya ce wallahi ba a karkata ko sisi zuwa wani wuri ba kudaden nan suna nan ibrahim abdulaziz sashin hausa na muryar amurka daga yola a najeriya jama'a sai mana aikin gafara saboda tangarɗa da aka samu a ƙarshen wannan rahoto da kiɗi da biyo bayansa mako biyu bayan rasuwar sarkin bogu sanata halliru dan toro a jihar naija arewacin najeriya mazauna masarautar suna bayyana farin cikinsu da mutumin da aka naɗa ya gaji sarki mai rasuwa Ga nasu ba tsari da ci gaban wannan rahoto. masalautar Bargun dai da ke kan iyakar Najeriya da ƙasar jamhuriyar Benin na ɗaya daga cikin masarautu guda takwas da ke da matsayin daraja ta ɗaya a nan jihar Niger. To komi mutanen masalautar ke cewa game da sabon sarkin. kama yadda ka gani kowa a ƙasar Bargu ya kasance na farin ciki da wannan sabon sarki saboda adalcin da mahaifinsa ya yi da yake sarki. a bargu wannan ne ya kawo wannan haɗin kan aka ce ya kamata a compensate ma to sai hamdala alhamdulillah saboda duk abin da aka yi aka fito zuwa yau to babu abin da za mu sai dai mai Allah godiya gidaje hudu ne dai ke da gadon yin sarauta a masarautar ta bargu al'amarin da yasa wasu daga cikin masu gadon sarautar ra'ayinsu ya bambanta akan zaben da aka yi wa sabon sarkin iyan bargu alhaji adamu isa shine ya yi magana a madadin masu ra'ayin a bari kowa ya ɗana so abin da muke son duniya sani shine da cewa a duba mana sauran gidajen da gidan basira in ma mm. aka zo wata rani in ma ba za a yi haka nan ba to a da abin in aka kai wannan gida yau wani lokaci yayi kaga yanda ife suka yi nasu mm. ai abin yayi ban sha'awa a yanzu dai sama da shekaru tamanin kenan iyalan gidan shi sabon sarkin na yanzu ke jan ragamar mulkin masarautar to amma sabon sarkin Alhaji Muhammadu Sani dan Toro ya ce dukansu yan uwan juna ne ina kira gare su su zo mu haɗa hannu saboda ci gaban kasa mu Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya To a gaida Mustapha nan da wasu ƴan mintoci za mu kawo muku shirin kallabi kamin nan sai a shakata da wannan fefe na Ali dan Saraki Idan ana ana

so kuna tare da sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC karfe biyu da minti goma sha hudu ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata mun fara hira da ya doma bakar mandara. Inda ta yi mana ɗan bayani akan babban taron nan na daddala al'amuran ƙasa da ta halarta a shekarar 2014 a Najeriya har ta koka da yadda wasu matasan suka gudanar da harkokinsu a wajen taron. A yau za ku ji ƙarashin wannan hirar inda na fara yi mata tambaya kamar haka. To ta ina ne kike gani matasan suka gaza wajen taɓuka wani abin gari wajen wannan taron? A gaskiya akwai matasa da yawa a Najeriya da suna da ilimi suna da kwazo suna da komai da ya kamata a ce matasa suke da shi amma wasu matasan da kuma aka kawo conference din a gaskiya wasu ma ba zan ce matasa ba ne dan sun kai wasu su ma sun kai shekara arba'in su ne suke wakiltan matasa da sauransu su sun nuna cewa su bai ma dame su ba ma kawai dai su zo su koma yau su je gobe ba za su zo ba wasu su ma ni ban ma gan su ba ma a wata biyar da muka yi ba mu gan su su goma ba so wasu matasan a gaskiya ba sa nuna kwazo in an ba su aikin yi da sauransu so shine matsalan da muka fuskanta da wasu matasan a wurin taron zance. Na'am. To a wajen wannan taron wane batutuwa ne aka tattauna wanda kike gani suka fici maki tuwa ƙwarya? A gaskiya an tattauna abubuwa da yawa musamman ne wanda yake na ma shine matsalan um, security da yake a daban kasanmu Najeriya. an yi magana sosai a yadda za a um, improving intelligence and security da sauransu an ba da recommendations masu kyau uh, a batun environment wanda nake ina cikin committee on environment ma ba ni ne deputy chairperson na committee shi ma an tattauna issue da yake damun mutane an yi maganan da za a gyara asibitocinmu da sauransu a gaskiya a conference din an yi discussion abubuwan da yake damun Najeriya da yawa idan har an yi implementing da Najeriya za ta yi improving. Kina gani taron ya yi wani tasiri ko ko in ce kya iya cewa an aiwatar da wasu abubuwan da aka tattauna a wajen taron? A gaskiya ba zan ce taron ta yi tasiri ba dan although na an ce um, House of Representatives sun yi Uh, adopting wasu daga cikin recommendations da national conference on bada amma da zan ce an yi tasiri sosai ba gaskiya ke kina dan taba harkokin siyasa ko ko dai ga kika tsaya a gaskiya siyasa ina rubutu kan siyasa kuma ina magana akan siyasa amma siyasa is not a gaskiya baya cikin abin da nake so in yi a rayuwa baya cikin plan ina To bisa ga sanin ki da rubuce-rubucen ki da bincike-binciken da kika yi akan 'yan siyasa ya zaki bayyana siyasar Najeriya ana samun ci gaba koko ana nan dai jiya a yau. Gaskiya siyasar Najeriya yana girma a zan ce ana dan samun ci gaba. Yanzu muna da opposition a Najeriya da yake samun karfi da idan ka lura abubuwan da yake faruwa a Najeriya yanzu yadda ake gudanar da um, yanayin siyasa a Najeriya zan ce a gaskiya an ɗan samu ci gaba fiye da yadda abubuwa suke a baya. To bisa ga saninki da rubuce-rubucenki da iliminki wace shawara zaki ba al'umman mata? a gaskiya shawarar da zan ce zan ba al'umman mata ba ma mata kaɗai ba zan ce iyayenmu na'am shine a gaskiya mata su ne zan ce suke rike gida su ne kuma um, iyaye so a dole in har kana son ci gaban kasa ko ci gaban al'umma dole ne za ka ilmantar da mata haka ne a inda na girma zan ce arewacin najeriya ba mu kula da ilmatar da mata ba sosai ana ganin cewa idan mata sun je makaranta ko sun kai wani stage a makaranta za su lallace ko za su zama a gagararru ko da sauransu ni na girma a gida ne da iya mahaifina believe so much a ilmatar da mata a yaran shi duka ya ga cewa dole sai sun je makaranta um, jawabi da zan bawa iyaye shine a gaskiya uh, ya kamata ya mata a ilmatar da su kuma matanmu ma masu ma jawabi da zan ba su shine a gaskiya ya kamata mu ilmatar da kanmu dan mu ne za mu kuma ilmatar da yaranmu. Ma saurare ana kuma muka kawo ƙarshen wannan hirai haka kuma ana muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma mako mai zuwa yan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin babbar bakuwar tamu ya doma bakar mandara da Miss Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. a gaida malamai yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari sharhin da wasu jaridun Hausa suka yi cikin wannan mako. Sharhin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar Aminiya inda ta buga babban labarinta a shafi na farko mai taken Najeriya ta talauce in ji Buhari, kana ɓata sunan ƙasarmu ne in ji PDP. yayin da a shafi na biyu jaridar ta buga labarin da ke cewa karamin minista ba mai zaman banza ba ne ji umar dembo a shafi na uku jaridar ta buga labarin da ke cewa yadda sarki sunusi ya yi koyi da kakansa a ɗanbatta shafi na tara jaridar ta buga labarin da ke cewa ya kashe ɗan uwansa saboda kaza a kuma shafi na goma jaridar ta buga labari mai taken yadda gurgu ya zama babban likita a shafi na baya na jaridar ta aminiya ta buga labari mai taken majalisa ta yadda a biya matasa tallafin naira dubu biyar biyar a dai shafi na bayan jaridar ta buga labarin da ke cewa an hana musulmi yin zaɓe a ƙasar bama kamar kowane mako jaridar ta aminiya ta buga ra'ayinta a shafi na baya mai taken buhari a india ita kuwa jaridar leadership hausa ta buga babban labarinta shafi na farko mai taken tattalin arzikin najeriya na tangal-tangal a kuma shafi na 22 jaridar ta buga labarin da ke cewa "Dan sanda ya bindige matarsa har lahira a shafi na 33 jaridar ta buga labarin da ke cewa masu gudu su gudu buhari na shirin tsige manyan jami'an gwamnati A wannan makon ma kamar kullum jaridar ta leadership Hausa ta buga ra'ayinta a shafi na uku mai taken zancen ministocin da za a nada. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, nigeria. So, a gaida Muhammadu Salisu Rabiu masu aro kamin shirinmu na gaba ga wannan sako. kaɗe kaduna mi yewda ere yala ardo kenan a taron yini uku don inganta karatu da rubutu ga yayan fulani makiyaya wanda aka gudanar a garin Kaduna, Najeriya. Ku saurari shirin nagari na kowa ranar Lahadi cikin shirin hantsi domin samun ƙarin bayani. Sashin Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannunku. Karfe biyu da kusan minti ashirin da uku ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kwabari akwatin saƙonni. Assalamu alaikum suna na babba Haruna da babba Joga. Ina kiran waya ne daga nan unguwar Korago Road Sanga babba Joga. alhamdulillah a madadin malaman makarantar Jami'ar Primary School Ashaka muna taya malam Adamu Adamu kasancewa yana daga cikin waɗanda za su jagoranci al'umma musamman ma na ɓangaren ilimi wanda shugaba Buhari ya rantsar da shi ya bashi ministan ilimi da fatan wannan bawan Allah zai yi hoɓɓasa domin dawo da martaban makarantunmu domin 'ya'yan talakawa su samu karatu mai inganci musamman ma dai daga matakin firamare. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Mai magana sahabi mai cajin waya gajiyar ga karamin hukumar kurfi a jihar Katsina. Yau kira na zai da alaƙa a kan gwamnatin jihar katsina da ɗan majalisa ta to gwamnatin jihar katsina lalle mun fara ganin canji allah ya saka muku da alheri don haka muna roƙon gwamnatin jihar katsina ƙarƙashin jagorancin honorable aminu bello masari don girman allah don allah ya taimaka da cika mana alƙawurkan da ya ɗauka lallai wanda aka sa rai a bashi abu in ba a bashi ba zai ji haushi to amma dan allah mutane mu ƙara haƙuri kuma kirana na ɗaya ga na biyu ga shi ɗan majalisa ta honorable kabir Shattiman Kofi Kabir Lawai Allah ya saka mashi da alheri da irin abin arzikin da yake yi mana mu lalle ba mu yi zaben tumin dare ba. Mai magana sahabi mai tajin waya gajar ga karamin hukumar kurfi a jihar Katsina. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora kamfala malamadorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau ne game da taron da jam'iyyar pdp ta yi na magance matsalolin da ike damunta da kuma neman ahuwa ga 'yan najeriya sakamakon irin mulki da suka yi na zalunci to jam'iyyar pdp ni dai na san babu wasu kanikawa a najeriya ko a kasashen waje wadda za su yi mata gyaran da zai sa 'yan najeriya su yarda da ita domin a mulkin pdp gangar mai sai da ta kai dala 120 a kasuwar mai ta duniya amma rayuwar ɗan najeriya ba ta canja ba sakamakon shugabanci na zalunci a ƙasa sannan gwamnatin pdp na shekara goma sha shida ta gaza wajen kare rayukan al'ummar ƙasa da dukiyoyinsu wadda aka dinga yau al'umma kisan kiyahi a jihohin barna da da Adamawa da wasu jihohi a arewacin Najeriya. A lokacin mulkin PDP ne aka halitta cin hanci da rashawa aka dinga jidar dukiyar 'yan Najeriya ana kaiwa kasashen waje ana ɓoyewa shugabanni masu mulki ministoci da sauransu suka dinga yin tanda a gidajensu ko a gonakinsu maimakon ka tarar da ruwa an zuba dala an ɓoye sannan suka dinga yin soka wai a gidajensu ana ɓoye dala to madalla ana tare da sashen hausa na murai amurka daga nan birnin washington dc karfe biyu da kusan minti 27 na dare agogonmu a nan birnin washington dc ga shirinmu na karshe kafin mu sallama da ku baki daya sojojin saman amurka sun ce sun kai hari da nufin kamun sanannen dan ta'addan nan da ake kira jihadi john sojojin saman na amurka sun ce sun kai wani mummunan hari ne da niyyar ganin sun kai ga damke muhammad yan wazi kuma sun kai harin ne a babban tungan yan isis da ke raka a syria kamar yadda mai magana da yawon ma'aikatar tsaron amurka peter cook ya faɗa jiya alhamis a cikin wani jawabin da shi peter ya sanya wa hannu ya ce harin wanda so kai a daren alhamis suna nan suna tantance irin nasar da suka yi kuma za su ƙara fitar da bayanai da zarar buƙatar hakan ta taso. ƙungiyar tarayyar turai ta amince ta baiwa afirka dala nahiyar afirka dala biliyan biyu domin magance matsalar talauci da kuma kwararan 'yan nahiyar zuwa kasashen yammacin turai ƙungiyar ta ce yin hakan zai bunkasa tattalin arzikin nahiyar da matsalar tsaro da samarwa 'yan nahiyar damar walwala wannan daidu yana zuwa ne a ƙarshen taron da shugabannin ƙungiyar ta yi da shugabannin afirka haka kuma shugaban jamus angela merkel ta ce za su ƙara yin wani taro da shugabannin na afirka a cikin ƙarshen wannan watan ko kuma a farkon watan gobe a turkiya domin duba yadda za a shawo kan matsalar kwararan 'yan afirka zuwa nahiyar ta turai shugaba barack obama ya aiki da sakon taya ga shugaban 'yan adawa na ƙasar mayama an soci game da nasarar da jam'iyyar ta samu a zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar da aka kammala cikin wannan satin a gaishe ka da haka Allah ya kama karshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku sake jinmu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki da shirin musulunci tushen rayuwa da Ahmed Kabara ke gabatarwa. kamun nan a madadin dukkan abokan aiki musamman shi da ibrahim a yawa da cuba hero ne da kula da ɗakin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya wato zubair da ya rika masa nan ne sahaba imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.